Jama masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani mai wudu'i mai muhimmancin gaske hana shigo da masara shinkafa daga wasu kasashe makwabta kamar Benin da Burkina Faso wani tasiri ne ga al'ummar kasar Nijar kuma wacce hanya ce ta kamata Nijar ta ɗauka domin ganin ta samo wata siyasar bunƙasa bunƙasa noma da kiwo a cikin wannan ƙasa tam domin magance irin waɗannan matsaloli. Domin tattauna wannan muhawara ta yau a yau a nan muna tare da bakin da muka gayyato ina tare da Alhaji abdulhassan Hassan shugaban ƙungiyoyin masu da cimaka eh, na ƙasa sannan kuma ina tare da Ma'azu Lauli Buzu eh, shugaban ƙungiyar nan ta bunƙasa eh, noma da kiwo a cikin wannan ƙasa tam tanjar da an kafi san da Ordaina sannan kuma ina tare da da Malam Abarshe mana shugaban sashen sa ido da batutan da suka shafi harkokin kasuwanci a cikin wannan kasa tam a cibiyar kasuwanci na cikin gida kuma a nan ma'aikatar bunƙasa kasuwanci da masana'antu na wannan kasa tam a nan ɗakin magana ni ne ko malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau dai za mu tattaunawa kan wani tasiri da kuma illa kuma wata hanya ce ta kamata a ɗauka domin magance irin waɗannan matsaloli wani shiri ne ta kamata wannan ƙasa ta mu ta Nijar ta yi domin bunƙasa noma da kiwo a cikin wannan ƙasa. barin fara da ku Alhaji Abdu Hassan shugaban ƙungiyar ƙungiyoyin 'yan kasuwa masu sai da cimaka ta wannan ƙasa mu ta Nijar. Barka da warhaka Alhaji. Eh, barka. abokina eh tambayar da nake so in ci shin ya halin cimaka a cikin kasuwanni to sai dai mu ce alhamdulillahi rabbil alamina ko mun gode ma Allah da ya gwada mun rana wata yau masha Allah eh, abinda za mu ce muku kasuwannin mu dai akwai abinda ake samu a bangaren cimaka sai dai mu ce <clears throat> farashi ba su munu dadi yadda mu ce su saboda kun san aguguwa da kuka ambata da zu eh, kuma lokaci ya yi nisa wannan lokaci da kowa ya san eh, in lokacin nan ya zo haci ya ne na bayani na bannan ba a rasa farashi ya hau kadan mm. amma sai mu ce alhamdulillahi rabbil alamina yana da dan dama dama kamar wannan batu na shigo da wannan cimaka da ake yi daga wasu kasashe eh, a yan kwanaki makonin da suka gabata hukumomin benin da burkina faso sun ɗauki wani mataki na hana shigo da cimaka a cikin wannan ƙasa tamu shin wani tasiri ne za a cewa kowace illa ce game da wannan mataki to eh, a <coughs> lokacin da mutanen nan suka kasashen nan suka dauko wannan mataci na rufe yakocinsu a kan cewa cimakansu basa zuwa su cin kasanmu eh, lalle mun ji ciwon shi kwarai-kwarai amma mu ba mu yi magana da yawa ba bisa kan shi mu hmm. yasa eh, wanda ya ce so ya kawo maka masala in ka ce mishi sauki wani bi sai ya ji daɗi ma shi ya sa muka yi shiru eh. muka ce to yanzu mu mun ji abin da suka ce amma mu yanzu mu yan kasuwa masu sai da ce maka ba za mu zo muna cacen baci ne ba a'a za mu shiga ne lungu-lungu mu nemo inda cimaka ya ce mu kawo shi a Nijar. Mm. Dama eh, shi ne aikinmu shi ne abin da muka dawama a siki. Mm. Sai muka yi dubarunmu muna ci da yan kasanmu da ce maka ko da suka hana muna dai ka gani ba abin da muka rasa cikin kasuwanninmu eh, kuma abin da muke suwa duka na waje ne amma mu ban masa muna musu maganganu da yawa saboda mun ji dai matakai da suka dauka mu ma mun dauci matakai da dama kwakwara wanda ya sa yau kasuwanninmu ba su rasa abinci ba ba su rasa hasi ba ba su rasa masara ba ba su rasa dawa ba. Ina gode Alhaji zan sake dawo gare ka Alhaji Abdul Hassan eh, shugaban kungiyoyin eh, masu da cimaka a wannan ƙasa tamu. Bari zo gare ka Mala Ma'azu Lawali Buzu eh, kai ne shugaban kungiyar Ordana wato ta bunƙasa noma da kiwo a cikin wannan ƙasa tamu. game da wannan eh, labari ko wannan mataki da waɗannan ƙasashe suka ɗauka shin ya baka mamaki ko ya ka duba shi to a billahi eh, ina godiya ga gidan radio kalangu da ya ba mu dama mu zo lalle kamar yadda shi ya yi bayani shi kasan su importateur eh, ne su suke kawo cimaka mu kuma producteur ne kenan ni abin da nike so kamar irin wannan in ya samu gwanda dai a ce gwamnati ya karfafa ma kungiyoyi wanda suke bunƙasa abinci na faɗin ƙasar nan tunda eh, production kamar yanzu an ba mu wurare ba mu yi ba aiki kaga bai yi ba daidai kuma yanzu muna da wurin noma ba ni mamaki kamar yadda ka ce ba zan yi ma mamaki wannan kasashe ko a girman ƙasa mun yi su muna da 'yan miliyan set mil kilometer kare wannan kasashe biyu da benin da burkina aka gama ko rabin ƙasarmu ba su kawo ba kuma inda muke da tarkilti babul wanda ba aiki da su amma suna shigo mana da abinci suna shigo mana da abinci don mi don ba mu tsaya ba muka ba noman ƙarfi wannan kundaye da wani na yin production wani quadrilateral da abubuwa duka dai abin da ya kamata a yi tun katrobande da ake wannan duka takardu yadda za a yi a ci da ƙasa sai dai a yi kundin a sa eh, cikin tiruwar matsalar a aikata ne bisa teren kaga muna da agronom muna da center da research kamar ineran agreement to wa'annan masana ne wanda da lagronomi sun san komi hmm. muna da wurin noma tarkilci babu dai muna da daga jihar difa jihar da magaram jihar agaras tawon maradi zandar doso tilaberi kaga duka wurin noma ne akwai su wurare wurare yau kamar yanzu su masara suke import yi zancen masara kaga bai yi ba zancen alkama yi zancen hatsi da wannan to wannan kamar masara da alkama da kuma gujiya ka gani kamar yanzu su 'yan kasuwa ne kama ana iya gama gwamnati ko ya gama mu da su mu an tanke producteur kama organism da intervention a miliyoyi wanda muka san wurare muke da wurin tarkil jibar muke da husa a hudo haƙo ruwan ƙasa tunda ka san duk abin da zaka yi in zaka yi noma in babu ruwa in baka mai ruwa matsala ce mm. to gwamnati ya san teknik mu ta a janyo ruwa a haƙo ruwan ƙasa para mechanization de la production avec energy solar kenan a sa energy solar a yi aiki da na'ura ta energy solar a haƙo ruwan ƙasa a mm. gudanar da aiki. Eh, za mu shiga cikin gwandarin wannan eh. amma abin da nake so in gane mm-hmm. shin ka taɓo zancen eh, Nijar tana da ƙwararru a ɓangaren noma eh, eh, da kiwo musamman noma. To me yasa ha yanzu komi bai ci gaba? Gwamnatin ce ta kankanta abba ta ba da ƙwarin gwiwa ko ko hada su ma 'yan ƙasa suna da nasu da Abin da ya sa mm. na ce maka masana ne amma bisa cikin biro suke ba technician da tayaran ba ne. Yanzu mu ba muna da wuraren noman ba kuma muna gudanar da noman ranin da energy solar mu janyo ruwan mu gwada musu ga yanda za a yi akwai itace masu inganci ikirizat tana da ice ɗaya ɗaya ɗaya har dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da takwas deux sassan sept cent cinquante huit to a tsaya a yi aiki ko ina yanzu ka gani hamada ta zo ko ina babu itace ma kuma nan muna da itace wanda dai ga nan dai a, masu rai ga nan mm. wanda kuma ɗiya ne kama iri ne su kuma karan 3 miliyon cikin butali butali suna nan duka muna da su a cikin wannan duka a cikin kasar aka ce ai ba ganin su a kasa to wai ina kai ka shine mm. na ce maka yanzu kamar yanzu da ka haɗi ai tambaya ce kai ko mm. to gwamnati ya kamata tunda wannan center de recherche ne suna da wannan abubuwa don mi shi gwamnati ta kini kama bisa teren ba a gudanar da wannan aiki kama a samu wuri gandari haka da ake cewa ai wani amenajama amenajama wa ake yi onaha onaha an kashe ta kaga kenan wanda za su yi aiki tana aiki ba ta aiki ba ka gane ba kashe yadda muka ce yanzu amina jama'a nawa suke aiki cikin 83 wanda aka yi tun lokacin kunce yanzu ko 61 ba su aiki kuma ga ruwa ya zo ya bata wuraren ka gani noma uku ba aka yi ruwa ya cinye wurin bon wannan wani abu ne wanda muke so kamar rinikin inda suke yin noman shinkafa jira ake sai an kare eh, baraj da kandaji wanda in an yi noman bisa eka dubu eh, eh, goma za a samu karan 5 miliyon de ton to kaga baraji ma bai kare balle a fara to yanzu kamar yanzu zancen da kake mu yanda za mu yi dubara da za a yi jihar difa eh, zandar maraditawa eh, doso tilaberi da agares ana iya aminajen wurare-wurare don a gudanar da wannan aiki kan noman shinkawa kan noman alkama kan noman kuma masara da suke yi kuma kan noman wannan gujiya ko ba gaskiya ba. Nagode, nagode malam ma'azu lawali buzu bari dawo ga gare ka malam abarshe sumana kana eh, na a cibiyar wato sa ido da kuma rigingimu na a cibiyar kasuwanci na cikin gida eh, a katar kasuwanci shin wannan batu na shigo da cimaka daga wasu kasashe da kuma wannan mataki da waɗannan kasashe suka ɗauka ya ka dibe shi ya ka nazarce shi. Mama Ada, ina maka godiya ina ma studio Kalangu godiya da ba mu daman eh, mini tasirin wannan kudiri da sun ka ɗauka waɗanda makwabtanmu mm. to na harko dai makwabtanmu ƙasashe ne makwabtanmu wanda muke da hudda sosai tare da su ta kasuwanci ta hanyoyi kala-kala na biyu sun yi aiki da doka ne ɗaukan wannan kudiri nasu shine don kare tasu al'umma daga karancin mm-hmm. abinci mm-hmm. shi ne ke so a fahimta a fahimci abun da ya menene a fahimci eh, nasu kuduri menene kumsa kun gane ko mhm. eh, abu ne abu karamci abinci ne sun ba da hujja bisa kan cewa eh, shekara ba ta yi kyau ba a can wajen su mm. can shekara ba ta yi kyau ba misali da mana ba ta yi musu kyau ba mhm. kuma dangance da wannan matsala da take kewaye da su inda a samu karamcin abinci ga dukkan makwabtansu kasashe makwabtansu sun ka dauki dakatar da hito da abinci don gudun su kasu rasa to ka shi ne kisan a fahimci wannan na farko shi tasirin da yake iya yi bisa gare mu bai mu na daɗi ko ba gaskiya ba don da su muke su ne abokan hudunmu na kasuwanci gare su ne muke zuwa mu sayo mu kawo don suna yi mm. ka gane ko Eh, allah dai ya gyara eh, 'yan kasuwanmu sun yi nazari da wuri sun ɗauki matakai ta kare wannan matsala don inda ba a ta wani wuri an dogare da gare su kaɗai watakila yau da an samu ƙaramin abinci watakila a nan wurin to alhamdulillah za a ce da yake akwai abinci bisa kasuwa ko ya yake dai akwai shi dai eh. shi ne to dama a matsayinmu na ministan kasuwanci wannan shine nauyin rataya ga ministan kasuwanci da ya tabbatar da cewa akwai abinci wanda ake umarni da shi a bisa kasuwanni mm, ko da zai eh, tsada ko da zai tsada tsadar ba a sunta eh. amma da ya zama to akwai shi kagan ko mm-hmm. eh shi dai ne nake son dan ba ku bayani bisa wannan abu. Mhm. Eh, eh, ya kake ganin eh, oh, wani mataki gwamnati za ta ɗauka na ganin ko da irin waɗannan abubuwa sun ka ci da abkuwa wacce hanya ce mu ta kamata ya kamata mu bi domin ganin mun a wannan ƙasa mu mun bunƙasa harkokin noma domin kare kanmu da mutuncin kanmu ma. To, amma ada gwamnati yau kowa gwamnati ne. kai gwamnati ne yan kasuwa gwamnati ne yan kowa shine gwamnati kowa shine ke yin gwamnati abin da kamata mu fuskanta shine ya za mu yi mu ci da kanmu da kanmu shine babba kuwa wannan bai yiwuwa ko sai kowa sa hannun shi gwamnati tana yi karen condition de faire mais il faut que mutane yan kasuwa su da adda dukiya wannan ta zuwa su karhi su su kawo mm. ai nazari mm. ya za su haɗa karhi tsakaninsu su girka Eh, wani kamfani mahimmanci wanda zai iya haƙo ruwa da, eh, da shifka abinci don ka akwai ƙwararru ta fannin gona hmm. eh, ta fannin kiwo duka yau alhamdulillah akwai su akwai minister, de l'agriculture hmm. d'accord hmm. akwai don jami'ai masu eh, eh, kula da harkar fannin noma suna nan zaman gwamnati suke eh, iyaka mala a bar shi mm. ban gince ka ba mutane suna mamaki a ce kasashe suna hana su shigo da abincin su mm. alhali an ka dube yanayin kasar Nijar kamar yadda malam buze ce mm. Nijar muna da komi muna da filayen noma muna da mazajen noma amma kuma sai ka ga abincin masu an shigo da shi zan baka da misali yau ka ɗauki hili ko ba ma ko ba ta hau wajen agar ko tawo ba ma ka tsaya ma daga nan wajen bangare inda ruwa ke zauwa ka gani ruwa wanga na sama da masiwar suke shekaru shekaru suke kawo ta mutane mm. suke kamuna mm-hmm. wannan ai nazari da za a yi ruwan ka su zama musiya gare mu su zama alheri gare mu mm-hmm. dangance da lokacin da suke zawa an san deja lokacin da suke zakuwa iyaka uwaca eh. a yi tanadin a yi tanadin da lokacin da za su wa gashi nan ga wanda in sun zo ga an za a gansu mm, mm. sai mutane sun amfani da su shine abun fahimta me wannan dole sai saura masu hannu da shinu sun sa misali mm. eh, operator economic sun hada wannan abu nake gani nawa nazari to zai yiwu za a ciwo kan nan wani matsala tabbat farko yi kamar hakan sai an wahala eh. na farko shekara daya biyu uku me sauran wanda suke ba mu muna zuwa mana su ma ai tanan sun ka mm. biyo to mu yi hankuri jimirin hankurin wannan eh, eh to tunda haka eh. ai akwai yan ka dauki wannan wannan zance na dubara yan Niger su ciyar da yan Niger mm. Turazen din nan mm-hmm. ai ya kamata a ce da wannan a ce komi ya zo daidai a game da abatunci maka a cikin wannan kasa ta mu eh to kasan program ne ake na yanzu shine eh, da azun kwatanta maka mu ne za mu kokuwa a matsayinka na dan jarida mene za ka yi wace irin goyon baya kake ka kawo a matsayinka na dan ƙungiyar kwadugo misali mizi wani irin kawo nan za ka yi shine ta hanyar nan wannan hanyar da ce za a yi a samu a cimma wannan wannan guri eh, eh, na gode na gode mala a bar shi bari dawo wajen alhaji abdu eh, hassan alhaji waɗannan cimakar da kuke sauwa daga waɗannan ƙasashe shin an ka jimilta ta kamar za a iya maimakon da a zuba waɗannan kuɗi wajen sauci maka a zuba waɗannan kuɗi nan ne domin yin noma ta da za a samu waɗannan wannan abinci yana yiwa ne maganar duka mu ma ba zuwa mu sayi kasashen wajen nan ba yana birge mu ne ba mm. ban ma son shi saboda mu duka yawancin mu duka ya manoma ne mm. kuma muna noma yanzu war haka ni da kaina ina noma na'am kenan eh, rishin samun cikakken abinci cikin ƙasa shi ke sa muna zuwa kasashen waje saboda aikinmu ne ba mu yi mu bari mutane suna kwanda yunwa ko ko su ce babu abinci amma in son samu ne wannan kudaden nan namu da ke tahiya kasashen waje in muna so su zamna nan nijar mu yi amfani da su akan wani bangare saboda kasa ta tashi shi ne ma an ka lura talaucin nijar gaba da ma shi ne ba abin da muke yi namu sai mun saye na waje to shi kuma hallo wannan ya kunshe hanyoyi da yawa kun gani dai daya mutanenmu ba duka ne suna son aikin gona ba ba duka ne su ce son aikin gona ba mun tashi mun gade shi namu na amma ka gani kai da kanka in ka duba yanzu zaman ya mai da muke a na muke fa sai ka ga mutane suna zamne suna shan shayi su yi hankuri saboda gaskiya ne hmm. kowa bai sa hankali shi wajen noma ba sai mutane sai guda-guda to kaga rishin wannan aiki gaba daya shi ce sa wannan matsala kana tuna ko wani shekara da sekutur president sekuture ya zo nan mm. ya yi zance da janar eh, saini kunke a bisa kan noma tattalin noman nan mm. to a shekarar nan ne aka ba da samedi da dimash gona a rika zuwa gona wancan shekara da aka yi mutane duk suka tashi funksiyonar duka sun yi gona kai kowa na da labari da aka tashi gaba daya sai da abinci ya yi oba sai da abinci ya haye ko ina abinci ne sai da muka ba su sauran mali hmm. kasashen nan da muke dauko kayaci yanzu duka mun taba ba su abinci ito abin bai baka mamaki a wanga lokaci a ce da wannan program da <laughs> president kunce da babu shi hmm. sai mutane su ma suka daina aka mai da samediyu sai aure sai <laughs> shi kuma wannan bai ke mu wani yi eh, alhaji kana ganin idan an ka dawo da irin waɗannan mm. tsare-tsare irin na eh, shugaba kunce mm. eh, yana yiwa a magance wannan matsala ta rashin abinci ko maka shi abinci neman shi ne a ce mana mm. yanzu kowa duk wanda ya yi noma sai ya samu golgado abin da zai samu yanzu kai kana saye bufu wannan na saye bufu wannan na saye bufu ni na ya bufu to ina suke mm. ta amma mu duka mun saya mun yi noma mm. kowa yana samun abin da zai ke da iyalin shi yanzu waɗannan kasashe alaje ina dan kuɗan ban ɗan adadi mm. eh, ton nan kuke shigo da su misal daga waɗannan kasashe ana ton wa yau sai muka san ton nawa ce shiga da shi arzikinmu duka ne gaba da ce tahi a can kuke kai domin ku shigo da abinci dole mana dole ne saboda babu abinci nan shine duk abin da muke noma bai isa yanzu abin da Nijar ce noman kai lissafi in dai ci ne za a yi bai wuce wata uku cikin shekara abin da mu za mu tanada namu na kanmu. To Alhaji duk waɗannan gonaki waɗannan filaye da ruwan da Allah ya bamu duk ba mu amfani da su. Ka san wannan abun wani bi eh, abin program ne. Hmm. aiki ne wanda kowa ya yi nashi gwargwado kafin ma gwamnati ya yi nashi babba amma kowa ya yi nashi gwargwado yanzu zai kai da kai mun magana baka da gona baka noma na tabbata <laughs> to irin ka kuma ko shi da yawa baki daya baki daya kowa ya koma kasuwa sai cikin kasuwa dole ne abun eh, sai aga karamcin shi saboda masu yi ne ba su da yawa shi ne na masala ba wani problem ne ba sun yi mu aiki ne waɗannan mutane kaga mali eh. burkina ba kasashe ne wanda da benin kasashe ne wanda dukkan kanmu mun san yadda suke zama yanzu burkina in gari ya waye da sahe in kauye kace ba ka ci abincin saya sai ka kai taci taci kwando guda cikin gonan ka ka zubo sa'an nan ka zo kowane cikin gidan ka sai ya kai taci kwando guda guda cikin gonan ci sa'an nan ya zo ya yi abinci kuma Cote d'Ivoire na zamna gaskiya to ka gani nan tashi ne za mu yi gaba daya mu duka mu yanci. Na gode Kawai shine ba wani kuka da gwamnati ba wani kuka da wani. Eh, Amma mun tashi mun kama. insha Allahu tun da mun gwada mun yi bayan 94-95 ne an yi kowa ya gani abinci ya bunkasa mhm. kenan an mai da wannan eh, irin wannan kamawa mm. sai ka ga mun kare da shi babu wani maganan yiwuwa. Na gode Alhaji, ina zan da sake dawa gare ka. Eh, eh, eh, Malam Ma'azu magana da Alhaji ya ce talocin mu don muna shigowa da yawancin abincin da muke ci ko abubuwan da muke amfani da su a cikin wannan ƙasa mu Shin don ba mu da su ne ko kuma ba mu da niyyar mu same su ne? To, ba ba mu da su ba, ba mu da niyya ne. Tunda yau na ce ma wurin noma inda za a samu eka miliyon goma sha biyar ne amma wanda ake aikatawa ba su kai ba eka miliyon shida kenan ka gani miliyan goma sha biyar kusan eka miliyan goma eh, sha eh, biyar wanda ya kamata a yi noma kansu ne ba kusan ba eka miliyan goma sha biyar ne wurin noma dai wanda zai za a yi noma a samu abinci amma wanda ake aiki da su ba su kai ba eka miliyan shida akwai matsala ne to ka gani akwai matsala babba kuma kamar yadda ya faɗi ita politik agricole gwamnati yake shinhuda ta gwamnati shine yake da masanan wannan su za su ce to ga wuri gandari an ɗauke shi eka kaza a gari kaza ko region kaza an ɗauki eka dubu kaza wanda za a yi alkama ake so shinkawa ake so tunda akwai technician sai su zo su gwaggwada ma manoman da makiyaya tunda kayan aiki ma sai da kaya sai da tractor sai da angre muna da taki mai inganci ka gani in ka ɗauki masara akwai masara da in an sa oliya ta yi eh, wata biyu sai ka gani cikin kwana 46 an same ta tare rafidama kuma mai inganci ba wadda ta shekare ba shekara wajen nawa za su ɗauko ta daga por a kawo ta nan kan a wannan wannan surplus ne za ka ganta tana da kyau akwai wurin noman sai su kama ko kuma a yi partenariya public private da aka ce kamar yadda ake shi gwamnati shine yake haɗa komi da komi mm. akwai minister masu control na commerce interior su sun san kuma ga ka'idodin an bi su kuma su je su sa ido su gani kamu su pribe kamu kin eske aikin da aka muka yi convention da shi mun aikata shi bisa tere kuma me ake samu Ka kaga yanzu wannan masanan in suka ba mu kama iri mai inganci muka zo muka uh, uh, aikatar da shi za a samu randama su kuma yanzu in suka sa su ka gani oliye kamar suna ɗauko kamar yanzu aka ce an 2017 shinkafa kaɗai da aka kawo a nan ƙasa ta wajen miliyar 200 metan da 25 miliyar da aka shigo da wadda aka shigo da ita to bai cin sauran abincin shinkafa kaɗai fa to kaga kenan su kansu kamar da haɗi ma ya ce duka dukiyar su ce suke sawa waɗannan kuɗi an ka zuba su a ɓangaren noman shinkafa ai Yo, ai yanzu shine gwamnati ya ce in an kare baraji da kan daji, sirdiri mil hectare za a samu wannan ton, eh, ton dubu arba'in da biyar. Hmm. A rubuce ne a rubuce ne wannan, hmm. wai kamar haka ne, ai komi sai an yi nazari an yi komi. Hmm. To yanzu kenan an kare. Wurin da kamar da kace na an yi nazari abubuwa da dama a shekarun da suka wuce ba aikata su ba. To kana ganin lokacin kunce baraji da kan daji suka zo za a aikatawa. Ka gani strategy de development rural da aka yi ta bisa tayaran kamar kundin nan da ake quadrilateral ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi mm. yanzu in ka sa gujiya ga yanda za a yi ka samu ta yadu da yawa a samu a wannan in ka sa wake in ka sa masara ga yanda za ka yi ka same su to wannan duka ai ne ko mm. to kun jin duka Niger ta yi amma wannan kasashe da Benin da Burkina da shine suke aiki shine suka kofa bisa teren da shi suke aiki kaga sai su yi kuma sai su kawo mana kaga su suka aikata ai aziya ma zancen aiki suke mm. kenan sun yi aiki da husa mu. Mm. bisa teren sun samu rendema product kuma suna sai mu yanzu suka ce to su ma abincin bai ishe su ba amma nan in muka tsaya duka wannan kundayen da aka yi tun katurbande mm-hmm. in aka tsaya aka yi wannan kundaye ka gani cikin ikon Allah in aka aikata bisa teren tunda muna da wurin tarkil tubabu in aka yi jihar eh, agares a ce a bunƙasa alkama da yawa da jihar agares da jihar difa to na yi ma imani har wata aljeri wata ina ne dumin ba ta alkama in aka yi masara yanzu aka ɗauki wuri kamar menis rofla tare gudumariya kaga wurare ne wanda suke da girman wuri kamar menis ka ɗauka kilometer kare dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da biyu in ka ɗauki fulatari dubu biyu da ɗari bakwai. in ka ɗauki gudumariya tara. to kaga irin wannan wuri ne wanda mm. in aka yi aminaje ta kama ai da ilimi ake yi suna da koma dugu da ake cewa ruwan ƙasa nan shine mm. koma dugu ya tahi ne kenan ruwa ne ya kwanta ya tahi shi ma eh, kamar isa ƙasa ce mm. koma dugu wannan wurin kamar yadda eh, jihar dosa ce dalol dalol kenan to ruwa ne na ƙasa in aka bi wannan wurin aka yi amenaje a mm. yau ai shi da nake hodi maka ina kai ka shi gwamnati ba shi bane uwa an yi partenariat public private su suna da kuɗin sai mu ce to ku sa kuɗi ga yanda za a yi yanda za a samu abincin sai ku saye shi in muka yi production cut muwa sank muwa ka gani kenan an sayan da za a yi su kuma ina suna control su gani eske abin da aka yi rijeje ne tsakaninmu da su eske mu an bita kuma mi aka kwana kaza da kaza tunda gwamnati shi ma dole ya kawo afor in shi sai ya ka taimakon shi mm. ga masana technician ineran da agreement da ikrizat kaga wurare ne wanda itace kan wani abinci kayan abinci dai duka dai mm. duka suna eh, sarrafa shi suna yin kuma yayi na kalite babu mm. wani shibra babu komi abinci ne mai kyau to wannan shi muke so kamar gudunmuwar gwamnati da su prive wannan wuraren in muka yi aminajen su suka sa kuɗi aka sai tarakta aka sai ka gani iri nan ikirizat za a sayi tun da su ne ko inera masara muke so alkama muke so irin ta mai inganci ba kasashen waje ba a nan nijar za a sayi ta wurin shan santar da research hmm. sai mu zo bisa terrain in aka sa cikin eka kaza za a samu ton dubu kaza kaga haka ne eh, mm. eh, eh, mai shinkafa ina sauran ka sai in ji kamar wato hama mun fara fitar da cimaka zuwa kasashen ni dai godiya da zan yi wannan gidan radiyo na ku in bai yi ba haka ka gani ba a sani ba masana minister da su 'yan kasuwar da mu kuma ai an gama karhin Mm. tukun za a tsaya a samu hanyar huta. Na gode malam ma'azu lauli, na gode barin dawo gare ka malam a bar shi shin harkokin kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa dole ne sai ita ƙasa ta tahi ta nemo wani abin da ba ta da a cikin zuwa ƙasa ta alhali kuma ita ƙasa tana iya ta noma abin da ko kuma ta sarrafa abin da take bukata daga wata ƙasa. Abin da muke zuwa ba wai cikin ya daɗi ba ne ko muna bukatan shi ba ne. Yau mu muna da incin mu sarrafa mu kai mutane su saya yanzu shine wannan kokowa ya kokowa ana yin ta tun da an jima an ta za a yi kokowa ana yi kokowa ta neman kai da kai nake so yanzu a gane bisa ka wannan lamarin mm. iyaka su waɗanga kaga shi in ka bizancin shi na ƙarshe da muna ya kwatanta cewa su sa nasu jari ciki puisque yau ya maida shi bisa hannunsu in sun ka sa nasu eh, dukiya za su sa ido ne su gani ina ta shiga if one mandi da kont mm. d'accord to ke tsammanin haka nan wannan hanya an bita za a cimma daidai mm. eh shi dai nake so in kwatanta muku in dai si le privé fait partie de ça là mm. d'accord an da shi su wannan noma in sun gane cewa sun hada su sun sa shi wannan marshe zai da rau ubangiji puisque yau duke su za su su doka d'accord za su tambayan compte daga ba yau in si un privé investi sai ma wato zuba jari zuba jari ne hmm. to shi kuma zuba jari dole idan ga maka sai in risk il faut courir hmm, wato d'accord dole ne sai an dauki wannan eh, eh, eh, akwai akwai ko a samu ko ka samu to to wannan in dama cikin kasuwanci yake duka dan kasuwa san da wannan hmm, ya zaman to sun gane kuma an samu dama tare da kungiyoyi masu kamawa ta wannan fanni ya za'i shinkawa muke so ko alkama muke so ko ko taya muke so mu mm. puisque shine wani abinci za yi mm. ko ko ce jiha za a je a girka shi ko ce jiha tana ta ta specificity wanda za su yi ya ta yanayi mm. yake dangance da abincin da zai iya hito a wurin mm-hmm, mm-hmm. to shi dai ne iyaka dai muna fatan cewa a gane eh a sanya yanzu hanya tun da kana wannan batu ya za a yi yanzu waɗannan kasashe wannan mataki da suka ɗauka oh. ya kuke ganin eh, za su eh, buɗe waɗannan nan da ɗan lokaci koko dai akwai sauran wannan mataki nasu eh, dangance da wannan yanayi da ya faru abu guda muke fata a gaggauce a nemi sulhu ta hanyar cewa ko da ya zamanto lokaci zuwa lokaci ne a ce dun da yanzu abinci ya harsa ma mm. kana ganin an dan lokaci kaɗan su da kansu za su neman su kawo muku wani yanayin shigo sun kasa ɗauka wannan matakai mm. da ya dangance su don tsakanin ƙasa da ƙasa ne mm. ana iya a nemi damar cewa ko da tonage par tonage a ce misali lokaci zuwa lokaci ga abun da talam kaza ya kamata a ta yi su mm. wuce dangance da abun da za su yi damar su suke samu a wajen su. Eh, na gode malam abarshe barin da wajen Alhaji Abdu Hassan eh, shin a hal yanzu an ce har yanzu wannan mataki akwai su eh, motoci da ke can ba a bar su suka shigo ba ya batun yake ya lamarin yake. To eh, abin da zan kara ma Alhaji Abarshi a mhm. kan wajen dauki maka a waje. Mm. Kasan ya tabo su daga baya. Eh. Su dama akwai rajajeniya tsakanin su gabanin kasashen nan duka. Na mawa da sai dawo wanda ya kumsa da cewa eh, kasashen nan kowa bai kamata ya hana ma wani kasa abinci ba. Mhm. Eh, da yawon sakankaninsu ya haka wanda nasaru suna ce la circulation de bien et de personne. amma wannan ma akwai shi kenan wannan dokokin nan eh, da mutanen nan suka dauka ma kan cewa a ce maka bai fita wajen su ma sun ta mu a gane mu ma ba su yi respecte kamar ba su wannan yarjejeniya ta kasa da kasa ba su ba ta ba eh. saboda mu duka aka ce kowane kasa ya ba dan wanshi wannan kasa yana bukata yanan a kai sai suka rufe kuma rufewa da suka yi mu kare ne suka rufe ma mm. wato niger ne shigo niger kawai a ah, ah, to akwai matsala alaji ko ah, in Nijar kadai ne suka rihe ma shigo da cimaka akwai matsala. Wallahi Nijar kawai ne aka rufe kowa na da eh. labari sai da mun bincika mun gani mu kadai ne aka aka yi kofe da eh. abun nan. Da muka tambaya ma waɗanda muka yi tambaya sai suka ce mu ce dauko kan tice da yawa mu ce dauko da yawa eh, tunda kuna da bukata sosai tunda mu ne muna da mu yi kowa son eh, mu yi kowa eh, bukatan ci maka shi yasa suka rufe mu hmm, kenan a tun lokacin da an ka samu wannan matsala kun tuntuɓi su waɗannan kasashe ku ji halin da ake ciki wanda kuke hulɗa da su muna da hulga sakankanin mu yan kasuwa hmm. da waje da nan da na waje kullum muna su ma ba don son samu ne bayan kasuwanci hmm. ai ba sa so haka sun hmm. yi so su dauko su kawo mu ma hmm. to yanzu halin da ake ciki eh, eh, ya akwai abincin da tunukun ka sau ba a shigo da su ba nan waɗanda lokacin da mutane suka sayo kasan yanzu akwai dubaru ne su cin kasuwanci dubaru da yawa haka wani bi ma su yan kasa can su ne za su dauko su kawo na'am to ko da an tar hanya nasu ne za a ci saura haura can mm. saboda mu ma da muka gani karfinmu ya koma waje mm. sai muka ce to yanzu abin da za a yi eh, kawai mu da su ga yadda za a yi su tura muna nan in kaya sun zo sai mu biya su wannan yarjejeniya muka yi muka gane mu juna mm. kenan lokacin da za su tashi rufewa yana yi wa mutanenmu wanda kadan ne suka je suka nema amma ba yawancinsu ba don da aka rufe nasu kaya ne kuma suka mai da kayansu ni ke a gani haka ne normal ita eh, zai ya kuke ganin wannan matsala eh, ta waɗannan shigo da cimaka a cikin wannan ƙasa mm. mu. Eh, za mu ci gaba ne ko kuma za mu yi fatan mu rika sarrafa kaya ma'ana mu rika noman ma'ana ku rika sa ga yan kasuwa mu da hausawa ga ce kunne ya ji jiki ya tsira wannan rufewa da suka yi mu jawon kunnan mutane ne don mu gane mu da kanmu sai mun tashi sai mun yi aiki wato yi dogaro da abin wani kakwaye dogaro da su saboda suna yi su rufe ko da yaushe mhm. abin da suka gada mhm. kawai lokacin da ita ma najeriya ta ta rufe to ka gani ko kenan abu ne wanda sina sin ansaru ke signalization mm. ana gwada munu ne eh. ku kama jikinku in mm. ma wadansu yan kasa ba su gane ba su gano da cewa in ba mu tashi sai ba wata rana ci maka nan dai mun dogara ga kasashen waje sai mun shigo da komai yawanci yawanci alhaji ina gani yawanci abubuwan da Nijar take shigo da su ga wasu mm. sun yi rinjaye da abin da Nijar ita ma take eh, noma ko take sarrafa. To ka gani uh, mama wannan abu kama abu ne wanda ba yi mu bai kamata a ce ma an yi mu karfi ba wajen noma dai gaskiya wani abu ne wanda bamu sani ba amma noma dai ya kamata mu kamu jikin mu ina gode alhaji <laughs> ina gode alhaji ina ganin lokacin namu yana gudu eh, bari mu dan zagaye eh, ta karshe eh, mai shinkafa wato in ce ma'azu lauli wannan matsala ya kuke ganin Eh, ta Nijar ta ciyar da kanta ta Nijar ta rika ba da ƙarfi ga noma eh, kai zancen dole sai gwamnati ta taka rawa sosai shin in gwamnati ta taka rawa sosai eh, su al'umma 'yan ƙasa wacce rawa ce su mata kamata su taka na ganin cewa an haɗa ƙarhi da ƙarhi domin Nijar wannan saninta da an kai na ƙasar noma da kiwo wannan tasiri na da ya sake dawowa tun da yanzu babu shi. A gaskiya na gode kuma in gwamnati yana son gaskiya ana cewa ƙungiyoyin manoma da makiyaya ko kuma kungiyoyi masu gudanar da noma guda nawa ne babu kamar mu irin wanda suke da rejim particular fiske matsalar ka samu wurin noma ne kwa teknika ma kai in baka da wurin noma me za ka yi sai dai za a yi kaza kaza ai takardu ne ake kasashen waje suke aiki in ba a yi ba bisa teren abin bai yi kowace jiha kowace locality kowace commune rural a yi amenajen da superficie sai a gudanar da noma na ce ma muna da masana teknikama ne ai ake gashi hanyar da za a mu haƙo ruwan ƙasa da energy solar eh, mai shinkafa ba ba eh, eh. sai a ga yo bisa tare ana shi gwamnati in bai kama ba eske abu yana yanzu ina kai ka hmm. mu muna da wurare wuri da yawa ba wuri ɗaya ba ne ko wuri uku wani cooperative wani a'a hmm. sase yan program mu ma hmm. muke kamar yadda turawa yan da suke ca haka za a yi haka za a mai bisa tare in ba ku yi ba eske abin yanayi yanzu eh, eh, amma abin da muke so in gane eh. a ah, wannan hanya taku wani taimako ne za ta kawo ma kasa ga 'yan ƙasa wajen bunƙasa shi wannan noma da muke kullum sai mun shigo da abinci daga wasu ƙasashe yo ai taimakon Mm. yau shekara biyar kenan kaga cikin nobambar muke lansama na duka noman rani duka kayan lambu abu goma sha hudun nan sai mm. mun yi shi shak region sai an yi wannan abin kowane departama sai an gwada wannan abinci duk yadda ake yi kuma gaban gidan sarakai ne ake gwada sai a gwada wannan abincin sadir gwamnati ya kamata ya karfafa mm. in gwamnati bai karfafa ba mu muna yi ba a san ba muna yi yanzu kun ba ku ba kira mu in ba kuma shi gwamnati sai dai ya san ya san muna yi bisa tare yanzu in ka je garuruwa kake duka mun musu jarran potaje équipé des stations de pompage hmm. solaire to in ba a yi ba eske abu yayi hmm. in ba ku da wurin noma ai sai kuna da teknika maza ku gwada ga yanda za a yi dan a samu abinci hmm. to wannan ne ake so gwamnati ya karfafa ka gane ko wato ku da ma karfin ku noma rani ne Noma rani ne amma wannan ina kai ka kamar yanzu wannan so ai bai zuwa ne duka abu ko na ce ma muna da dugu. yanzu tunda eh, lahiya ta zamna a difa ai muna da program sai a je kawai a yi aménager de grand superficie ha ita take aménagement pour le compte de l'etat yanzu tambayar da nake so so yi ma eh, ya kake ganin wannan aiki cikin dan gajeren lokaci ne za a yi na ganin Nijar nan gaba za ta shigo da wasu ta ci maka daga wata kasa ba an noma da aka ce fan zero dc 2023 an ɗauki disposition da za a yi fan zero ai sai an noma na ce maka in gwamnatin bai ba program ga inda za a yi aménager don a samu tal superficie eh, National Tonnage ga inda za a yi je dole sai an yi shi gwamnati ba shi yake daukan doka ba mm. ah? to in bai ba mis an valer na, na tarkil tibabil eske ana samun abinci mm, kenan za mu ci gaba dai da eh, to wannan ku ai matsala ce yanzu su mm. ka san miliyar nawa suke sawa su kansu bu sani ba miliyar miliyar da ake sawa ana kawo abinci tunda abinci daga ko ina shigowa yake mai malar zama in aka sa in party da wannan kuɗi aka yi aminajen da superficie tibabil aka ce jaha kaza ko department kaza da aka yi inda aka noma kaza ga abin da aka samu mm. inda aka noma kaza ga abin da aka samu kaga kenan an san abin da aka samu kuma ya ishi jama'a ko ba haka ba nan ana alkama can ana masara can ana ana wannan pom de terre mm. kaga ko ina aka rarraba abincin an san irin abubuwan da aka samu. Na gode eh, mai shinkawa na gode barin komo gare ka eh, eh, malam abarshi. Alhaji dazu ya ce duk ƙasar da sai ta shigo da abinci matsala ce ga wannan ƙasa domin eh, in tana dogaro ran wannan abinci ba za ta samu shi ba daga ƙasar da take a shigo da kayan wajenta eh, shin wani mataki ne kuke ganin haku bangare a matsayin ku na wato jami'i eh, a wannan ma'aikata ta kasuwanci da bunƙasa masana'antu wacce hanya ce kake ganin Nijar za ta ɗauka na ganin ta ishi kanta ita Nijar ɗin. Ma'ada ka kawo ka bani wannan tambaya. abin da ke so a dan nura da shi kaɗan akwai matsalar tsaro ta haddabe mu ka gani. Mm. wannan ba daga son gwamnati ba ne ba daga son wani abu ba ne matsala ce ta shahi misali kan ya ƙasa mm. ƙasashen misali a ɗauki wannan yanki eh, na sahel ka gani ko mm. to shi na ciki da umar ba isa da wannan lamar ya faru ka gani in ka diba kihin da muke yi a difa eh, tonkar da muke yi a difa misali a gurguje eh, eh ana cewa lokaci eh lokaci ya eh. eh kana shi ko duk waɗansu wannan abubuwan an dakar da su ba daga son gwamnati ba daga son yan Niger ba misali ka gane ko hmm. akwai niyya akwai in ka diba zan baka misali ina ka samu dan dama kaɗan akwai ne producteur maraîcher la masu kamuna pomme de terre wani lokaci kana gani suna sezon biyu suke mm. kana ganin shi hannan ake kawo shi namu ne nan wannan da mun gan shi mu muna jin daɗi yau in akwai pom de terre can yawancin yan Niger na san da ku dukkan nan wurin in za ku sayi pom de terre kuna da wannan kishin ku ta ku so shi ka gane ko lokaci tafiya eh, eh, misali wani kira ga eh, ku wani kira yanzu kira dai iyaka mm. na harko Allah ka mun kwanci hankali shine babban abu mm-hmm. a sa addu'a duka yan Niger wanda ya sallah ya roƙa ma Niger kwanci hankali mm-hmm. na harko kenan na biyu wannan da muke gani laimara shela a bunƙasa su su bunƙasa kowace jiha wanda suke hituwa da agadez ina suna kamuna albasa da da da terre da da a bunƙasa noman rani a bunƙasa noman rani shi sa mm. wannan koda damana ta wuce ya zamanto dan Niger bai rasa abin da zai yake samu eh, a cikin kasa na gode alhaji abdu hassan wannan kira gare ku wani sako gare ku a game da wannan batu da eh, muka tattauna kansa to ciran da ce gare ni shine wadda aboci na bar ya fodi muna so ga Allah kwanciyar hankali tukuna saboda shine ya zo kuma ya cakule muna haraka gaba daya cikin wadansu jihohi kenan shi ma yana hana a yi noma sosai wannan muna kira ga allah muna kira ga gwamnati shi kai ya gaji kokari bisa kwanciyar hankali na Allah dawo mun da shi. Na biyu ina so mutane duka namu Nijar su san da cewa a dogara da kasan wani akan kan ce maka wallahi mu hatara da shi mu dauki matakan kwarkwara daga wajen gwamnati da wajen talakawa duka. Gwamnati shi nashi in akwai wurare ya sa manoma hannu wanda suna so su yi noma wajen taci kuma hallo muna gani e, mutanenmu suna kuka da rashin samun taki a cikin lokaci kuma ba su samun shi isasshe kuma ba su samun shi a farashin eh, rahusa wannan suna wannan kuka na uku shine muka ce wallahi yanzu halin da muke ciki kowane kasa yana da nashi problem yana da nashi masala kenan mu ma mu duka mu tashi sai mu kama noman mu mu san namu na namu shine namu ba mu dogara da wani ba nagode nagode noma tushen arziki duk kasar da ta bar noma akwai matsala ga wannan kasa kenan ya kamata kasar Nijar da 'yan Nijar su tashi tsaye su mai da hankali kan bunƙasa noma da kiwo a cikin wannan wannan ƙasa amma tare da taimakon uh, gwamnati gwamnati ita ce uwa ita ce uba gwamnati ita ce za ta mai da hankali domin bunƙasa noma a cikin wannan ƙasa ta mutanje domin kawar da ƙoƙarin ajiye wata ƙasa a shigo da cimaka alhali 'yan Nijar suna da ƙarhin yin noma tana da wadatar ruwa da shine nake ganin hanya ce mafi a'ala ga 'yan Nijar maimakon a ci gaba da shigo da abinci daga wasu ƙasashe kenan dole Nijar ta yi dogaro da kanta da kanta ta bunƙasa nomanta ta bunƙasa kanta al'umma kuma ta kawo nata ba na gode na gode a madadin mutanen da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan mahara na samu a nan ɗakin magana alhaji abdu hassan shugaban kungiyoyin masu sai da cimaka na wannan ƙasa ta mutan jihar na gode allah ya saka da lairi alhaji eh, sannan na samu a barshe sumana wanda yake a ma'aikatar kasuwanci da bunƙasa a masana'antu mala a barshe na gode allah ya saka da lairi eh, sannan na samu ma'azu lauli buzu shugaban kungiyar ordayana a wannan ƙasa ta ta jihar da ke bunƙasa noma da kiwo. gode Allah ya saka da alheri. A bisa kan injin na samu taimakon Amina Hassan. na gode Allah ya saka da alheri. Na wajen bidiyo na samu Isa Lauli. Ni ma ma'ada nake ce da ku. Hazawa salam.